قال الله تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لاحظوا ومن يرتد لم يقل ومن يرتد هناك قاعدة عند علماء اللغة ومن يرتد منكم عن دينه فاء الفاء للسببية أو التعقيبية فيموت عقب ذلك مات وهو كافر حال كونه كافرا إذا فأولئك أصحاب النار ثم في النار هم فيها خالدون قال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره لهذه الآية الكريمة قال ومن يرتدد منكم عن دينه أي من يرجع منكم عن دينه كما قال جل ثناؤه فارتدا على آثارهما قصصا أي فرجع إذا يرتد ارتد أي رجع ترك الدين إلى شيء آخر إلى الكفر والشرك والطغيان والعصيان فارتد على آثارهما قصص كما في سورة الكهف ثم وإنما أظهر التضعيف في قوله تعالى يرتدي لأن لام الفعل والكلام لا زال لمن للطبري لأن لام الفعل إذا كانت إذا كانت ساكنة بالجزم ثم إنها سكنت فالقياس عند علماء اللغة والنحاة والبلغاء وأهل الصرف والتصريف القاعدة ترك التضعيف لأن الأصل ومن يرتد بالتضعيف فالقياس أن تترك التضعيف التشديد لتكون الكلمة مضاعفة قال ومن يرتد هذا توجيه بلاغي ونحوي من هذا الإمام الجهبذ الإمام الطبري رحمة الله عليه إذا من ترك دينه فيمت أعماله كلها هبطت ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الردة ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الحور بعد الكور عباد الله إن الردة أصبحت اليوم فاشية بين الناس يأتيك رجل يتكلم بكلام يخرج بهذا الكلام من دائرة الإسلام وهو لا يدري ولا يشعر يمسي مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ونعوذ بالله من ذلك إلا أنه لابد أن نبين أن الأمور التي عليها تدور الردة منقسمة إلى أربعة أشياء أولا ردة في الاعتقاد ثانيا الردة في الأقوال ثالثا الردة في الأفعال رابعا الردة في الترك هذه الأمور المقسمة مربعة هي التي تتدندن حولها الردة وتتمحور ويجب على كل عاقل أن يكون فطنا يقظا حتى لا يقع في هذه الهوة نسأل الله السلامة والعافية عباد الله أما النقطة الأولى الشرك الذي يتعلق بالاعتقاد كالشرك بالله رب العالمين أو جحده أن يجحده جاهل ويقول الله غير موجود وكان مسلم من قبل كان مرتدا أو أن يشرك بالله يدعي أنه مسلم لكن في بيته صنما ووثنا وإلى آخره يصلي ومع ذلك يسجد للصنم في قعر بيته هذا كافر هذا المثال الأول للردة التي تقع في المعتقدات أو أن يعتقد أحد أن الزواج أو النكاح من فلانة وعلانة يجلبه, يجلبه الرزق يقول إذا تزوجت من المرأة الفلانية في القبيلة الفلانية في البلد الفلاني سأكون مرزوقا ورضي بهذه الخزعبلة في قلبه يكون بالتالي مشركا بالله رب العالمين لأنه قرن الاعتقاد الذي ينبغي في الإيمان مع الشرك وينبغي أن نفهم هذا إنك تجد بعض الناس يقال له أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله إذا ذهبت إلى جبل الرهمة بعرفة وتغوطت عليه وبلت عليه تكن الأرزاق مدرة عندك هو مسلم هذا جمع بين الشيئين الشرك في الاعتقاد والردة في العمل وكما بلغني خبر إنا لله وإنا إليه راجعون أن هناك أناسا الذين أخذوا المصحف الشريف وجعلوه في الغائط وهم يدعون أنهم مسلمون أن لكم الإسلام أيها الفسق والكفر والغشش والخونة فأنتم أبعد ما تكونون من الإسلام إن كل من فعل ذلك سيأتي جمع بين الشيئين لأنه يعتقد أنه إذا فعل ذلك سيكون غنيا وسيكون ثريا وسيكون ذا مال وإلى آخره إلى آخره إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الصعيد وكذلك في هذا الصنف الأول أن ينفي أن ينفى لله رب العالمين صفة من الصفات اللازمة من نفى عن الله تعالى صفة له ارتد عن الإسلام البصر والسمع والكلام صفات الله رب العالمين من أنكر ذلك معتقدا ارتد عن الإسلام لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة فإنكاره هذا يترتب عليه تترتب عليه إيش الردة هذا هو المثال الأول لما يقع الردة أو تقع يعني عليه أما القسم الثاني ردة بالأقوال كصب الله تعالى أعوذ بالله وكصب رسول صلى الله عليه وسلم او ينسب الانسان كلاما مشينا مهينا للنبي صلى الله عليه وسلم كما تصنع من الكافرين والمنافقين ان محمدا كان كذا وكذا وكذا كان رجلا شهوانيا عياذا بالله لانه تزوج ومنع امته من الزواج باكثر من الاربعه هذا الكلام لا يقوله الا كافر مرتد الذي لا يقيم لله وزنا ولا لنبيه قيمة ثم أنا أقول إنك تجد بعض الناس من الذين يدعون أن عندهم الثقافة وعندهم العلم وعندهم وعندهم هذه البرقشة الكلام مزيف يدعون الفهم تسمع من بعضهم يقول مثل هذا الكلام من قال هذا ورضى به يصبح كافرا وقد ترك دينه وراءه ظهريا وكأن يقول المسلم إن التمسك بشرع إسلامية إن التمسك بتعاليم الدين يعتبر تخلفا هناك من يقول هذا لماذا الشريعة الآن الشريعة الآن في قرن تكنولوجيا والعلوم لا ينبغي أن تكون الشريعة صائدة مسلم يقول هذا هذا أيضا صنف من أصناف الردة الردة القولية وكذلك إذا استهزأ بشيء من الدين تجد إنسانا يستهزئ باللحية ويستهزئ برفع الثياب الى نصف الساق او شيء قليل تسمع من كلام او امرأة متحجبة يستهزئ بها لانك كنت قبيحة دميمة لذلك كنت تتسترين على دمامتك مثلا هذا يتوردة او يقول انت تخبرني بان هناك عذابا في الاخرة من الذي ذهب الى الاخرة حتى رأى ما رأى من من قال هذا يعتبر مرتدا لانه تقول او قال شيئا مشينا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة التوبة في الآيتين يقول ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قال الله تبارك وتعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا وهذه الآية جاءت عند الانصراف من بدر او من غزوة تبوك وهناك بعض من المنافقين كانوا وراء الصف وكانوا يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال واحد من الصحابة والله لا أخبر رسول لا أخبرنه أنكم قلتم كذا وكذا وكذا فلما جيء بهم قالوا والله يا رسول الله إنما نخوض ونلعب فأنزل هذه الآية قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يا أخي الكريم ألا تخاف ألا تخشى أن تقع مثل هذه الآية عليك تستهزئ بالله تبارك وتعالى وبدينه وبشعائره التعبدية لأنك تظن أنك مثقف رجل متدين ألا تخاف الله في ذلك مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون ثالثا ردة بالأفعال وذلك كأن يلقي بالمصحف في القاذورات كما قلت آنفا إنسان يرى مصحفا يرى كتاب الله تبارك وتعالى ألقي على الأرض ويدس عليه بقدمه ويعلم ذلك هذا كافر مرتد ولا شك حتى لو دخل في دورة المياه وبيده وريقة وفويق الوريقة اسم الله جل جلاله ثم يلقي هذا الوريقة على القاذور يصبح أيضا مرتدا هذه الردة من قبيل ماذا؟ من قبيل الردة الفعلية لأن فعله هي التي أدت به إلى الردة أما المثال الذي سبق هي الردة من قبيل القول والأول من قبيل الاعتقاد ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية وكذلك من قبيل الردة بالأفعال مثلا الإنسان يستخف بكلام الله رب العالمين لأنه إذا ألقى بالمصحف مثلا في القاذور هذا الإلقاء عنوان عدم إيمانه أليس كذلك إن إلقاءه المصحف في القاذور هذا الإلقاء دليل إشارة عنوان على عدم إيمانه به لأنه لو أقول لو آمن بالكتاب لما ألقى في القاذور وإنك تجد اليوم بين المسلمين بعضا من المسلمين أو من المتمسلمين متأسلمين يفعلون مثل هذا الشيء وهم بذلك أصبحوا كافرين ونعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك وكذلك السجود للصنم للشمس وللقمر لا تسجد للقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر الله تبارك وتعالى هو وحده يزر له إذا من سجد لصنم أو لشمس أو لقمر يعتبر مرتدا أيضا وردته من قبيل ردة بالفعل ثم القسم الرابع الردة بالترك كترك جميع شاعر الدين أن يترك الإنسان كل ما أمر به الدين فبس يتركه كل شعيرة إسلامية دينية تأبدية تركه تركها وراءه ظهرية لذلك حتى يخشى يخشى على الذي يترك أو كان لا يبالي حتى بإفاف اللحية أو الذي يستهزئ حتى بتقليم الأظافر وحلق الآنة ونتف الإبط هذه شعائر حتى الذي كان يستهزئ بالتسوق ماذا تستصنع بالسواك وعندنا الفرشات والمعجونات نحن متقدمون يقول هذا المسكين الكلام وعندنا تعليم الديني مطبق معمول به أنترك ديننا لفرشاتك ولمعجوناتك لا ننكر أي شيء جاء في آخر الزمان إن كان فيه مصلحة لكننا نجمع حتى لو كان هناك معجونات وفرشات لا ينبغي أن نهمل التسوق لأنه هو الأصل الأسيل هذا شيء جديد لا ننكره ولكن لا نترك ولن نترك أصلنا وديننا وشعائرنا التعبدية عباد الله هذه هي الأقسام الأربع التي تقع فيها الردة ونعوذ بالله من ذلك إذا ارتد المسلم أعوذ بالله عياذا بالله إياذا إذا ارتد وكان مستوفيا شروط تمت الشروط وانتفت الموانع هذه قاعدة لابد أن يهدر دمه لابد أن يقتل الكفار يقولون لماذا بسبب كلمة الإنسان يموت قلنا لهم لأنكم أنتم كافرون ما قرأتم الإسلام ما درستم شيئا لكم دينكم ولي دين إذا تمت الشروط وانتفعت الموانع وثبت أن هذا الإنسان ارتبت لابد أن ينفذ فيه حكم الله رب العالمين بأن يقتل هذا هو الحكم الشرعي بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه قوله من بدل دينه قال العلماء دينه هنا الإسلام حتى لا يقول قائل طيب دينه هو نصراني لا الكلام ينصب عن الإسلام الحقيقي وهذا الحديث كما قلنا أخرجه البخاري والثاني أخرجه مسلم والبخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإهدى ثلاث لا يجوز أن يقتل أي أحد إذا آمن بالله ربا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ترك الدين يعني عيد الثلاث واحد من هذه الأول النفس بالنفس الذي قتل قتل ولكم في القصاص حياة القتل أنفال القتل عنا النفس بالنفس والثيب الزاني هذا تزوج وتمتع بالمتعة النكاحية الزواجية جامع زوجته مع ذلك ارتكب الحرام حكمه أن يقتل إذا تمت الشروط وانتفت الموانع أما الثالث وهنا الشاهد المفارق لدين المفارق للجماعة إذا ارتد رجل عن الإسلام يستتاب يستتاب إذا استتيب ومرت عليه أيام دون أن ينزجر ويرجع نفذ في رقبته حكم الله رب العالمين ولا نخشى في ذلك لومة لائم ولا ننتظر أن يمدحنا أي مادهين لأنه يكفينا شرفا وغبطة ومنقبة أننا نفذنا حكم الله رب العالمين الذي هو الذي خلقنا وأوجدنا وأحيانا ورزقنا وأطعمنا وإليه مصيرنا لذلك لا نبالي بكلام أي متثرثر متكلم كالكلام الببغائي لأننا عندنا الشريعة وعندنا قائدة وهذه المصيبة الكارثة عباد الله والله الآن تنتشر انتشار النار في الهشيم الردة الردة إنا لله وإنا إليه راجعون نسألك يا رب العالمين أن تحفظ إيماننا وعقيدتنا وأن تجعلنا مسلمين حقيقيين إلى أن نلقاك يا رب العالمين صلوا وسلموا على محمد إرادة أمنشي سكارة تبتها قشو قبمو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم mun yi imani da Allah Ubangiji abin bauta wanda yake makaɗaici ne, ba shi da kini, ba shi da mata, ba shi da abokin gami. mun yi imani da shi ubangiji mun yi imani da musulunci a matsayin addininmu kuma tsarin rayuwa wanda Allah baya karban wani in ba shi ba Allah kashe mu akan haka ya rabbal alamin mun yi imani da annabi Muhammad babban bawan Allah mafi tsadan halittun Allah gaba daya mafi girman su mafi ƙimarsu, mafi darajarsu Allah ƙara masa aminci ya saka masa sakamako fiye da irin abin da ya saka ma wani annabi game da jama'arsa abin da ya saka ma wani manzo game da mutanensa Allah ya ƙara yarda ga shugabanninmu manyan bayin Allah sahabban nan nagartattu daɗaɗa kirkaka gwaraza dakka abubakar ni siddiq mai gaskiya wanda duk mutum in yana da imani kullum yana roƙon Allah ya shirya da shi hanyar su abubakar siddiq domin za ka ce hidina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim suwaye ne an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqin alaysa abubakar siddiqa wa siddiq to gaisuwa tabbata gare su da Umarul Faruq wanda da shi Allah ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da Sayyidina Uthman wanda kan kashe dare akan Qur'ani yana karanta yana tilawa ma abocin haske biyu mutumin da ya ainihin ya rufe shimfiɗa akan kan yaya biyu na annabi ba a taɓa samu wani a tarihi ba wannan ta rasu aka ba shi wannan ya ishe shi daraja da kima ko da ja'iri fasiki ya faɗa mun da ya faɗa game da shi da kuma sayyidina ali wanda ya maida taƙawa a matsayin doki zuwa ga Allah duk Allah ya ƙara musu gaisuwa ta kirki malamai na cewa qul sahabati kullu qawlin khair ka faɗi magana mai kyau game da sahabbai don suna da bashi a kanka da ba za ka iya biya ba da fatan gane ko haka waɗanda suka bi su zuwa tashin kyama da kyautatawa yan uwa musulmi hudu ba za ta ɗan tsayi kaɗan saboda tasgoro da aka samu na rashin fara da wuri saboda matsalar wuta hudu ba ta yau akan annobar ridda unwanin kenan mai ce ridda fita daga musulunci mecece ridda kafircewa mecece ridda kwance ainihin dauri. an daura dauri na musulunci imani sana kwance shi Allah ta'ala ce wa man yatlu minkum an dinihi duk wanda ya yi ridda cikin ku gabarin addininsa fa ya mutu huwa kafirun ya mutu yana kafiri to waɗannan ayyukan sun ɓaci gaba ɗaya babban malamin tafsiri imamu tabari Allah ya ji kanshi sai ce Allah ya ce wa man yartadid ai asali wa man yartadda ne a ƙa'ida kuma idan lamul fi'il a ƙa'idar sarf lamul fi'il in ya kasance ainihin an masa sukuni to ya halatta a masa tad'ifi a qiyasi shi yasa ce wa man yartadid in ba haka ba a tasmiya ya ce fartadda ala ma qasasa ma'ana dai duk wanda ya juya baya ga barin addini ya mutu yana kafiri komai nashi ya lalace ba wani aiki da zai yi Allah karɓe shi saboda ka uwa mafi munin abu a rayuwa a ce mutum ya yi barin imani ka lura ko bari mutum ya yi ai sukan faɗa da Hausa ba a bari a kwashe duka haka ne ko baka bane to balantana ce mutum ya barin imani a ce ya rasa musulunci ya ridda Allah ka kiyashe mu ai ko ya koma zuwa ga musuluncin sai kaga ana masa kallon haka haka tulaihatul asadi ai kaga dai kafin ya mutu sai tuba kuma aka karbe shi amma da aka je fagen yaki sai sai na abubakar ya ma khalid yace khalid istashir wala tu'ammirhu ka nemi shawarar shi dan yana da kwarewa in maganin yaki ne yana da military capacities da yawa amma a kul ka ba shi kwamandanci sam dacin ya rida amma ya tuba ya gyara ba mu isa mu hana shi ba amma dai duk yadda za a yi istashirhu wala tu'ammirhu nemi shawararsa kawai amma ba kai ba ba shugabanci saboda me wancan abin ne ke shafarsa kenan ba bari akwai shi duka tsakaninka da Allah Allah ya karbe ka na'am amma bai hana mu kafa kafa da kai ba da sharrin ka ya bayyana da fatan gane ko saboda haka ƴan uwa masu girma a nan wurin sai malamai suka ce to ridda takan kasance kan abu guda hudu ne akwai ridda a aqida akwai ridda a furci akwai ridda a aiki akwai ridda a kememe ki ridda a furci ko a aqida kamar mutum ya kudurta wani ne abin bautansa ba Allah ba da yadda shi mumini ne sai ce yayi ban kwana da bin Allah ah, ka tafi ina to hada murtad amma ta za mu gane in ya kuskure furta bai furta ba wa ma shahidna illa bima alimna mu bar Allah shi yi shi amma in ya kuskure furta jama'ar annabi ta sani to shikenan wa bainahuma hijabun Allah ka kiyashe mu ko mutum ya kudurta cewa in ya auri wance zai yi arziki wannan shirka ne ko ya kudurta wance tana da ƙashin tsiya duk gidansu in an yi aure arziki karewa yake shi yasa canfi kan buɗe ƙofar shirka mumini baya canfi baya canfi aljani in mutum ya canfa shi ya ɗauka aljani shine komai zai bashi ya hana shi har ma aljanin zai ce da shi in kana son arziki je ka yi takalmi da ƙur'ani la ilaha illallah wannan kaga aqida ce ta mai da shi kafiri akwai masu yi cikin musulmi kuma wannan masifar saboda ana neman duniya ana neman mulki ana neman ɗaukaka ya Allah Allah kawo mana ɗauki ya rabbal alamin lalle wanda ya ƙudurta wannan ko mutum ya ƙudurta Allah na da ɗa ko mutum ya kudurta Allah ta baraka wa ta'ala yana bacci haka yahudawa suka faɗa suka ce Allah ya halitta a kwana shida sai ya gaji ya huta a kwana ta bakwai haka suka faɗa in kana karanta babul karanta littafin exodus chapter 31 verse 14 to 17 haka suka faɗi Allah ya musu raddi ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ma مسنا min لغوب mun yi halitta a cikin kwana shida babu gajiyar shafe mu ashe hutu ranar asabar kana ma goyon bayan akida ta shirka ne ko da dai kai ba mushrikin bane hatta tsarin da muke da shi a cikin academic tradition na sabbatical da malami ke zuwa yawanci miskine ba zan cewa asali kafirci Na je sabbatical yana wani borokoko da torokoko kalmar sab daga sabat ne kuma sun ce Allah ne ya yi hutu a ranan gun yahuda duk wanda ya aiki ran asabar kusan sukan kashe shi masu riko da yahudancin sosai to in aka tilasta min bayan da zan yi shikena Allah san zuciyata amma me ka na dalili ranar asabar ka zo ka samu kwado ka kulle shagonka ai ka san ranar hutu ne hutun an gina hutu ne kan zagin Allah azza wa jal nake cewa shirka ita ce sababi na farko na ridda na biyu ridda a magana kamar zagin Allah a'udhu billah Allah ka kiyashe mu ba ma daɗin ji ko dangantawa annabi bakar magana alƙadi iyab mai littafin ashifa yana cewa wanda ya danganta ma Allah bakar magana shi ai ya karban tubansa amma banda manzon Allah kashe mutum ake saboda danganta ma Allah aibi ai aibi ba shafansa ai sai a hukunta ka in ya kama kisa ai da fata an gane ridakin ta fuskar magana ko mutum a ce da shi ka bi Allah ce ta waye je lahiran ma ya gano aka masu faɗin wannan maganar ya waye je ya gano duk abin ma gaibi ne mai imani wannan magana an dawo daga yakin tabuka munafukai suka tsaya suna ma annabi bakar magana wani sahabi ce wallahi zan gaya ma annabi ana faɗa suka ce ya rasulullah ai muna tattaunawa ne Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba da imanukum oh da Allah da ayoyinsa da manzo kuke izgilanci kar ku kawo uzuri kun zama kafirai daga yau ana samu kai ne sarkin sallah to sannu sallau yana izgilanci da addini kai kenan ka wani gemu duka zama dususu da kai yana izgilanci ana samu mena na ka dage wando sai ka ce mai tsallake wuta kuna izgilanci da addini sai ka faɗi kafiri baka sani ba muddin abu ya tabbata daga addini ka mai da hankali shi yasa a wannan gaba ina jan hankalin likitoci da ke kiran kaciyan mata FGM you should be very careful menene FGM female genital mutilation wannan kalma asalinta daga kafare ta taho kaciyar ya mace na da asali a addini akwai hadisai guda uku ɗaya bai inganta ba ɗaya a cikin bukhari ne ya ce izal taƙal khitanan annabi ya ce idan kaciya biyu suka haɗu ok kaciya biyu kaciyar dawa kaciyar miji da kaciyar matarsa kenan ya tabbatar da kaciya game da ya mace sai huda suka ce a ai wannan kaciyar is mutilation suka kirkiri kalma kaga likita malam yana faɗin wannan magana ana cewa mutilation har ma cut kana zagin addinin ka ne ya kai ɗan uwa likita masoyi an shigo maka da makirci baka sani ba shi yasa duk abin da za ka karanta na kimiyya da kai ka zamanto waye a addinin ka babu laifi kai sana'a ka kware amma akwai nogo go area hatta wajen kalma ka ce abu kaza ya ci karo da addini ba zan faɗa ba nemo wani suna amma ba wannan ba bazan ce mutilation ba menene mutilation shine fa musla musla kuma haramun ne asalin kalma kalma ce da kafirai suka kirkiro idan aka turo mana wannan kalma a duniyar medical practice to ayi abin da muke kira islamizing the practice ita kanta harkar a musuluntar da ita kalma ta dace in ba haka ba ka iya fada cikin rida wajen faɗin kalma baka sani ba babu laifi a ce to wa iya ma kaciyar tunda ba iya ba a bar shi kawai amma a kul ka faɗi kalmar da akwai zagin addini nassi ne ya tabbata kai kuma kana faɗa da ka hada khatar khatar khatar khatar misalan nan da yawa daga cikin ainihin ridda kashe na uku ridda wajen aiki mutum misali ya yi jifa da ƙur'ani a cikin ƙazanta ko mutum ya ga takaddan ƙur'ani a ƙasa amma ya taka mun ji ba kai bane kayar ita da me ka taka kitabullah ka kiyaye ko a samu an rubuta ƙur'ani a cikin atamfa an ɗora a kan teburi ana shan giya a kan teburi ko abin da aka samu a ƙasar cyprus cyprus ƙubrus kenan da larabci aka samu a gidaje na fasikanci astaghfirullah akarmakumullah pant ne na mata karuwai inda ke taɓa su aka sa la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan ya fi ƙarfin bayan da muka iya amma gwamnatin musulmi in ta san wannan ta hana yana daga ciki a ce kafiri ya je sayo qur'ani ya zo yana saidawa a garin musulmi yanzu kaddara kafiri ce tunda musulmin Kano suna son qur'ani barin jin odin qur'ani ya zo ya bude shago yana saidawa dole a hana shi sa kuɗi ne kawai in ku yafi karfin mu to mu je gaba ɗaya mu saya gaba ɗaya mu kwace wani ce idan ka saya zaka shi karfin gwiwa zai karo to nan ne kaga masu mulki dole su shigo alladhina in makkannahum fil ard aqamu as-salat wa atu az-zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar alaysa hadha munkaran hadha munkar to wannan shine kashi na gaba ridda ta fuskar aiki sai kuma ridda ta fuskar bari ridda ta fuskar aqida ta fuskar al'amal ta fuskar al-fi'l ta fuskar kuma me at-tark shine mutum ya bar duk abin da ya san musulunci ya ce a yi ya ji kamar ka annahu musakkal nauyi masa yawa wanda abin tsoro hatta abubuwan da mutane ke rainawa, haramun ne aske gemu me yasa kake askewa ba mun ce ba bane la amma a kiyayi watsi da abin da Allah ta'ala ce a yi amma babban abin da ake magana anan. nan sha'ira ta addini a ce an bashi yankan farce lokaci lokaci kawar da gashin hamata da gashin mara wannan ba su kai jallin a ce mutum ya ridda ba amma abin da ka san addini ya ce wajibi bisa ilzami ka bashi to suna kiransa ridda an tsariƙi tark shi kuma wanda ridda mai hukuncinsa a kashe shi hadisai guda biyu ɗaya a cikin bukhari ɗaya a cikin bukhari da Musulmi. na farko yana cewa wanda ya canza addininsa ku kashe shi yau muna raye a duniyar da ake cewa ai tsari ne na ainihin yancin dan adam daga cikin yancin nan mutum zai iya barin ma addininsa muna kuma shiga makarantu ana shi kasashen duniya ana hulɗa da su da yawa to duk inda kake ka tsara addininka da mutuncinka kuma ka kare ka ce a'a mu a musulunci ba haka abun yake ba kuma ana ku addinin haka yake canzawa ka kuka yi kar kuma ka taba jin kunya cewa addini na ga abin da yace me na jin kunya in dai fasiki bai ji kunya tallata fasikancinsa ba sai kai ya kamata ka samu self confidence to kana wasa da addinin ne ka dauka ba gaskiya bane har kina shayin sa hijabi ka iske da yawa daga cikin 'yan siyasa idan aka samu mukami da matar sa hijabi in ta je sama ta zama first lady a ce to Allah ke a hankali kin san yanzu mun zama na ƙasa ba na kowa da kowa misali na ba daidai ne dan uwa musulmi wallahi da ki je ki hannu da kowa ki faranta musu rai mulki na yan kwanaki dudu duku shekara takwas kuma kuna da alhaki na har abada har kiyama ta tsaya to me zafi Allah ka tsare mu Allah ka kare mu yan uwa musulmi mas'alar tana da yawa a kiyaye a takaice duk wanda ya izgili da addini ya za a ce mana a yi shari'a a zamanin technology a ce shari'a wannan in bai mai da hankali ba zai fada cikin ridda ko mutum ya yi sabo ya ce to wace da kai laifi ne ku kun fi tsanantawa wace ce dan mutum ya gamu da mace ta yadda ya yadda sun kwanta sun more ku ce haramun ne aka ba su faɗin wannan maganar bai halatta dan waka wannan magana zai fi kyau in laifi ne ka san laifi ne ka nemi Allah ya fi maka kawai amma ka yi kuma ka nuna ba laifi ba ne a'a ka tara masifa biyu domin ka zama allan kanka da kanka kenan to kuma wannan hadari ne saboda ƴan uwa addinin yana bukata fa sai an kare shi yanda ake shigan shi kuma ana fita ai ko shakka babu mutum ya musulunta yau can yace ya bari shikenan ya fita mu arzikin da Allah ya yi mana alhamdulillah mu yan gida ne gaba da baya ba mu sauke hanya ba to a same ka kuma kai ɗin nan ka bar musulunci to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma hanyoyin da ke shigowa karance karance na zamani da shiga intanet da zuwa karatuka kasashe na kafirai babu bibiyan yara ba a kallon mai suke karantawa da tasirantuwa da ra'ayoyi a baya irin su Karl Marx da su Frederick Engels da irin su misali ainihin Lenin da irin su Francis Fukuyama ga sunan ɗibga ɗibgar rukunin kafirci kai da kake da Abubakar da Umar da Uthman above all kana da Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Allah ka tsare imaninmu Allah ka zama gatanmu Allah ka kare imaninmu Allah ka haɓaka imaninmu Allah ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kiyashe mu da ridda ka kiyashe mu da barin imani ya Allah ka haɓaka imanin ya rabbal alamin duk inda arziki ki Allah ka hannun musulmi ya rabbal alamin ka haɗa kan musulmi akan gaskiya ka haɗa ahlus sunna akan gaskiya rabbal alamin duk mai nufin musulunci da shari'a Allah ka mayar kansa ya rabbal alamin marasa lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda ke da lafiya Allah ka sa amfane su ya Allah waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah ka ji kansu kafin da sauka saboda muhimmancin wannan magana zan gaya muku sako ɗazu aka kira ni aka ce malam dan Allah dan Allah ka sanar to sanar baiwar Allah ce suka ce zuciyarta ta toshe jini baya zuwa tana nan shajara majara a kunca AKTH suka ce babu inda ba su zaga ba neman yadda za a yi a ceci rayuwarta dan Allah malam ka sanar to sanar bil din da kusan za a ba su kusan miliyan biyu da yan kai to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda zamu iya mu sanar la'alla cikin rahamar Allah akwai wanda yana da abin da fiye da abin da kake tsammani to yin akwai ka zo ka same mu mu haɗa ka da 'yan uwan kai abin da Allah ya hore ko duk abin da aka gaza a samu wannan ya zama dole ko da mun ce ba za mu yi ban lokaci kan zama larura sai ka ji abin ya daki zuciyarka in kana da shi sai ka ji za ka yi to amma la'alla abin da baka tsammani sai ka same shi يا الله كباس لافيا حكا دكنا مرسى لافيا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأضج رب العالمين نسألك اللهم إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وتوبة قل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قوموا إلى صلاتكم